Rabbi رب فلا تجعلني في القوم الظالمين يا أوبنجي إن ذاك masu أقوبة ina gani, to kar ka saka ni a cikinsu ballantana abin da ya same su na azaba ya shafe ni.